يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم يسري على الأخوة ما صاحبك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. يومنا الشهدي لوجه رمضان إذ غمن الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا تستفيد إلى أربعين أخرى لا تأتي تشاء أخوك وجها كل إلى هي كان النبي صلى الله عليه وسلم dubu biyu da na wani na albarkawa cikin garin a cikin jihar musamman na kasar musamman najeriya muna fahimcin tafiyar muna karshen tsohon kafar mun zo karshen za mu sama sama ayoyi da amma kafin nan akwai magana ta tafi da baki akwai wani bawan Allah da ya kira ne ya kira Allahu alaihi wa alihi wa sallam da ta karanta nace akwai wayoyi daban-daban sai na sake bibiyar wayoyin sai na ga abin da ya faɗi gaskiya ne to dole mu ga domin wanda ya ce ya gyara shi ma an gane ko in ta kai zama da ni na ce ina abu ma da ajiyar da wannan da na maimaita inda ɗaga mai bayan shi ne daidai Allah ka daidaita harshen mu a kan gaskiya Allah kuma ya saka masa kima yau da muka sauraro da kyan kun kun yi kuskure tijara كل كلام فيه مقبول ومردود إلا كلام صاحب هذا القبر إن إمامنا مالك ألا يختار مكيدا دول من في أقوال أشياء أخرى أظن إن ذا السماء أيضا sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma shi ne dangantaka ta gaskiya Allah ta ba mu ikon ya amsa a ka yace mana wanda ba mu gano ba ci gaba a domin ma yi yana yin duki yanzu nan za mu yi wani ajiye mu wata baiwa Allah a makarantar nan da huda inda ma da kuma ke muku tafsiri da kaji kaji da kawai الله أكبر آمين آمين da Allah ya ba kowa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويستخدمون فيها ويلقون فيها تحية وسلاما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما من بيان الذنوب waɗannan bayan ibadar rahmani su ne waɗanda ake masu sakamako da manya-manyan gidaje a gidan aljanna bima sabar a dalilin duniya da abin wajen yi ma'alla da nisan da منظوما كجمع الله سبحانه وتعالى ويلقون فيها هدية وسلاما كما سنا أنسى سنا دموع ba با جني با معنا وسلاما جسلما لدى الله سبحانه وتعالى wato kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ne yake ba za ka ji hayaniya da nufata da zage-zage da jini da la'ana da magana ya fitna a gidan aljanna ba إلا قيلا سلاما سلاما komi kawai aminci ne zaman lafiya ne yan uwantaka ne tsakanin ɗan aljanna na junansu wani ba'ana ma su tsaro isi min gilli tsuranan ala tsoron mutafadimina duk wani gilli da hikidu da hasadu da wani iyayya da kwanji Allah yana cirewa daga kusa kai na aljanna sai ka ji kowa na aminci aminci aminci kuma a samu barci a kashe haka ce yi ka sai da yin alijan salamu kaunar lamar-lamaki salam salam salam kanon ubangiji da kan aljanna kaunar zance ne na wajen wasi daga allah mai ahama mai jin kai aka zai sa kuma malakuti suna shiga suna shan mintina suna gaisuwa suna gaisu almalaki ta biya da kullu na alaihi min kulli barawai salamun alaikum bi ma sabantu fariyati wa ba dar malaiku ba ku ke shiga wajen yan aljanna wasu na shiga wasu na shiga an gaishe su manya an gaishe su da baki Allah ya taya muku Allah ya kada mu da rahama Allah

خالدين فيها حسنت مرتفعا ومقاما خالدين فيها حسنا مرتفعا ومقاما يا الله الحمد لله ومن ان لازم لنا ان الله bijakin da bai tsara ne ko ya yi ne ko ka nema ta haka wannan zai ya sa mai kudi ya ke ya masa lokacin da ya zama talaka mai mulkin da aka san sabon ya dawo cikin talakawa shi ma ake saukaya masa ya saba da ya yi haka da kai an gane ina yake yi za a buga da kudu a kai sassa da yau shi ne za a ce tsayana kuma zai tsaya dole shi ma kuma a ba a kai da shi zai zo ne kawai yana kada hanjin wai wai wai wai wai wai wai wai wai wai yanzu shi ne za a zo ana wiwiwiwi sai a cika sani sani yanzu ka wani ba wato al'amarin duniya na da wani tsoro mai hankali shi da gadi ba wanda ba yi da hankali sai ya kawo kansa ya kan yi muwarsa ya ka hawa ajiya duk abin da zai kare ni masa karatu ne kuma takaitacce ne kuma daɗin shi ba da yafi yanzu ka duba ka ga ka da ka kai ne ɗan ɗan samari Allah da haka ma yanzu duk ka lallan mace ka tattau kwari fuska iya ya mace kamar an daga laida ɗan na biya ce biya ce yanzu kawai duk sai talau talau wannan bai ce ka jaran ba in kana da hankali da gonakiyarka da lafiyarka da kinka da kanka da wajen zamanka da wama yake a yanayin da ta fito ba da yana ba kullum kana yi ne matashi dan kwaji kullum kina ya kujeru ba ke matashi ya yar kwaji ba mu ganin ba yawa kuma ba wata gaba da za ta koka zanzan kake har abada zanzan kake har abada sannan kuma za ta gaba kuma kullum daɗin ya tajaddar wani fiye ana samun ta maka abin da baka sani bane kuma yana amfasa yana karama haka ta duniya ma halibi da fiha hasilan mutarawa amma wajen zaman nan da matabbatar nan wallahi ya taurari kaga akasin waɗancan azzalimai kajamai mujrimai wanda aka ce sa'at mustaqarra wa maqama wa muqama wannan hasunat mustaqarra wa muqama wajen zama ya ci matabbata ma da la idan aljanna ومن جنة الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر kana zauna inda yake ido bai taba ganin ni'imar da ke ciki ba labarin kunyi da yakan ɗauka bai taba ji ba zuciya mai riyawa ba ta taba zaton akwai ki ba na ba ya Allah ka haɗa mu da wannan ni'ima wannan su ne ahalin sa'ada وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض ما دامت السماوات والأرض ولن الله يمد سعادة اللهم اكتب لنا السعادة الله يكتبنا جنة الجنة عليه دوما راسي دوما ما دام السمد كفتاه الله ومن تأذيري عربي أنا نفهم برها للآلية ثم لم يتم ما دامت السماوات والأرض يعني أخرج الخاسئين وكفر الكافرين نعم قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما وهكذا يكون في القرآن بهذا كليات الاختيار كليات البشر زي زي قبل قل ما يأمر بكم عندي إنا روح وبنجي هذا من يتعلم من يدعي من يتعلم da na da ɗaukan sun zai da za su bauta masa ba ko a ne ai awa duk kauni ya tsaddi da mu ma kuma ma wani ba ma da al'adu halittar jirgin sammai da waɗanda suke kasa suna tasbihi suna bauta da ubangiji subhanahu wa ta'ala in kai ne kashi a ciki sai mai majina a hanki sai ce ba za ku kwaka masa da sai za ka kawo roƙa a kan kere ba za ka ga ku ma haka ya gaba dan kai masa da a baka amfani shi ba dan ka ki biyayya ba ka cutar da shi ba ta ala la ba ran gani ka kudu ban ka biya jalla jalalu ba abin da ya saboda haka in ka ce ba za ka bauta masa ba ba abin da ya faɗa ta da shi in ya je ba ka cutar ka ba tsayawa ya da kai zaman ka lafiya ka dawo kai imani ka bi shi da takawa kuma kullum kai ta roƙon ka kai ta roƙon ka rahama kai ta roƙon ka falara ka roƙe shi ya sani ka barin kafiki da kanka da dukkan wani ya fashi da sabo wanda yake fushi yin aikata kamar su falalarsa da rahamarsa da aljanarsa Allah iya farin ciki hmm. ka bauta masa kuma ka hada da mutum a du'a ka muku ibada amma in kake ba za ka bauta ma Allah ba za ka rinka Allah ba za ka kaskanta da kai da Allah ba amma ka je ka ce wani da Allah ya yi kaza ba ni kaza ka lalace domin kana tambayar mahawaci sabon mai kyauta Allah ya so mutum ta wata Qur'ana wa bunayya adam qila li fa'al yadhum Allah yana kusurin in baka kuma da ce ya Allah kuri ya Allah lafiya ya Allah ta hannun imani ya Allah ba ni ne shi bayani Allah ba ya kanta ko ke da kaskantar da kai kai mabukaci ne ya ayyuhan nasu أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد dukan mu mabukata ne dukan mu matalauta ne zuwa da Allah amma Allah kuma shi ne ne mawadaci wanda ya wadaci da kan sa bai bukatar kowa bai bukatar komi a wajen kowa subhanahu wa ta'ala me Allah zai da ku ka kasar bayan kun karyata ya kun karyata manzansa kun karyata littafin ba kun bi abin da kuke so ba abin da yake so ba amma musulman fasikai anidai takadarai me Allah zai da ku

wani matsalar shi ma abin da zai ke wani matsalar shi rayuwar wajen da kullum ne wani matsalar lafiya lafiyar jikin shi wani matsalar shi tsabar ta zuwanci ne har yanzu mata ta ƙi samuwa shi ne matsalar shi wallahi ya buga ya buga al'amari sai ya zama sai a hankali barci hajji da hajji ba su kuni ba kamar kwanciyar hankali duka wannan jarabawa ke ana son mu koma da Allah mu samu yadda suke kawai da kuma bi ba wannan aiki da suke na sako da fasiki da fasikanci da nifaki da fanni zai zama sakamakon sa na azabar da ba ta nufince ku domin Allah ya jefa bawa a cikin azaba ya mutu da shirka ainihin dan koyi a kafar kaza duka ba mutuwa kuma idan kiyama ba mutuwa wahalar ba mutuwa in aljanna kai shiga ba rashin lafiya ba mutuwa ba wahala kai dadi kai dadi kai dadi ya Allah ka haka mu idan mun ya shiga ba mutuwa ba jin daɗi ba zaman lafiya sai ba layi sai da suna kai Allah ta kare ta ba su wata kafara ta kammala da wannan ayoyi masu daraja tana ta hadisi tana tafsiri muna fatan za mu san cikin waɗanda muka ji kuma muke aiki Allah ta ta aiki da jamusan da wannan kuma ta karantar da mu. Gaban mu akwai

kan abin da ya shafi da wuri to wannan za ta samu daga kuma tana nuna mana asuma da daraja da matsayin alƙur'ani da da akwai bayo kuma wannan suran da kuke gani za ta ba mu kirkocin annabawa daban-daban shi ya sa wasu malaman ba sukan ce mata suratul jami'a saboda ta haɗa kirkocin annabawa da dama kamar yadda za mu ji kuma Allah ya sa mu daukar wasu sukan ce masa sauke masa su haka ta zini duka akan sama ta da wannan suna saboda ta koma da waɗannan alhuhukun muqatta'a alhuhukun muqatta'a inna a cikin alqur'ani guda goma sha hudu ne aka yi amfani da su kamar yin huhukun tijariya ishirin da takwas سين دواء حاء سين ياء نور Kai kafin kafin ainihin Kai kafin lamun alifin limun hafin waɗannan su ne goma sha hudu da aka buɗe a ciwon mufasa alif akan haɗa su a ce kuma hussein bin fasin ko malamai sukan yi ta sauƙaƙe maka abu a kowane ilimi sai ka ga akwai wani abu da ake ba ka formula in ka rike shi ka darasi mai yawa sai da na abu bakar cikin allah ta ara ya kama da shaida yana sarfi na da kullum kitabin sirra da kullum qur'ani fil mufassara wani littafi na da sarfi sirrin alqur'ani wadannan kullum mufassara nake da na abu bakar cikin allah ta ara سورة الشعراء أنت من سورة الشعراء saboda ayar da za mu zo kan da Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa shu'ara yastahiqu al-darun alam tara annahum fi kulli wadi yaqimun annahum yaquluna ma la wannan sura kamar yadda muka soma gabatarwa muka soma bayani ta sura ce makiya Allah ta'ala ya ba mu ikon fahimta ta da aiki da ita an bude da waɗannan harufa guda uku tsawon filin limu kuma kuma yana gidariya hamaffa ne wanda duk ba larabe da mai magana da larabci da waɗannan hamaffa yake da ke da su yake da su to kuma sai aka ce ga alƙur'ani da su aka rubuta sai kuma ga wasu kafirai suka ce ƙarya ne ba daga Allah ba ne Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya kawo ya rubuta to shi kenan harufan ba sababbi ba ne kalmomin sabon ta kun saba da su ba wata kalma da ba za ta yi bai amfani da ita a cikin kalmomin alƙur'ani tunda kun ce ba daga Allah ba ne ku kawo kiki balagatan wa fasahatan wa bayanan wa ijaza wa ijaza sannan kuma ya kunshi ya kunshi hukuncen da da Qur'ani ya kunta ba kurkulla ba kuma ya kunshi tarihi irin yadda Al-Qur'ani zai ba ta bayanin kakan kakan kakan kakan نحن نقص عليك أحسن القصص لما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبل كيل من الكافرين irin waɗannan kistoshi da alƙur'ani ke bayarwa tabbatattu na ilimi ba ta sanya ba ku ta haɗu ne ku ku da za ku ne ku ko ba ba ku ne ku da a haɗu ne ku to mu ga ku kawo fatan fatan sai ku ku je ku kawo sura goma sun sura dari da ta hudu shin ku kawo sura ɗaya ko da mafi karancin tsawon sura ce don gaza aka ce to ko haɗu kan ku a yi aikin gayya aljannun mutane abubuwan kafiran mutane da kafiran aljannu duk ba haɗa ƙarfi wajen ɗaya duka sun sa shirka ke waɗancan aya ayatul kitabul mubin ayoyin littafin da Allah ya saukan ne waɗanda suka bayyana a ƙashin kansu an ta an ta ba sai an maka bayani يا تبتد بأول والد محمد صلى الله عليه وآله وسلم بعد في إلاتي إتواني كما يابد آلوني البين الواضح الجليل الذي يفصل بين الحق والباطل وبين البني والمكان وبين الهدى والضلال وبين العدل والظلم وبين الإيمان والكفر وبين الإسلام والشهادة yayi kalla kalla kalla kalla kalla ko hafifin ne ba ka kada in ana saman da burhani ya zance kai ban taɓa jin sauki na wani zance mai ɗauke da hikima da balaga da fasaha da jan hankali kamar al-burhani ba wanda fatan hannu ya ce wa da hulan halawa wallahi wannan karatun ba zancen mutum ba ne ba ka ji zafi ba a cikin zuciya ba ka ji yadda yake tsirkan kuɗaɗe ba ya sa da kuɗaɗe ba a kosawa da sahabi game da duk da ka san kamar da shafi ne ya fi kai ya in ka ga kane ne ka kana neman wani abu ne na tarihi amma ka kai wani kamatin to dole da da Allah cikin kuwa ya tabbata yin dalila ko ma wace iri ne a kowane harshe ya sauke ya sauke ta ya jire daga shafin farko zuwa na ƙarshe da Allah ina yake ko don duban yan roƙo ba da wani sai dai ya fice ya duba shafin ɗin magana in yi mashi ya koma in ma ya ji a maganin duk abin yaya ne sai ya tsallake amma a tsakani ba da bai ji ba a akalla 24 hours sai ka samu ta ci so goma sha bakwai ne kana falla wannan na sama yi ɗauke nafila ko ba ta nafila za ta samu ta so goma sha bakwai amma da wani zai zo ya koma ta tartilan ba za ka samu san da hawaye daji zai zubo maka sai ka ayatun kitabun saboda ayoyin littafin da Allah ya saukar ne ne kuma mai bayyana kanka wanda zai bayyana maka tsariya da gaskiya da juriya da fata da daidai da ba daidai ba ya ce maka wannan shi ne in kayi ka zama shiri wannan in kayi ka fata daji wannan in kayi kai ne musulmi na gaskiya wannan in kayi kai gaban musulmi ne ka gaji annabi ya yana kan da kuma yana hadawa da baiwa da fasaha da Allah ya ba shi wajen bayani hujjin Qur'an da muke jama'a amma duk da haka aka ce mawaki ne shi ya sa ma Allah ya saukar da wannan sura ce mafi shara'a wasu suka ce boka ne wasu suka ce mai sihiri ne wasu ma suka ce kai tare shi mahaukaci ne an yi mahaukaci na da waɗannan sufofi annabi in yi wa'azi ya wa'azi ya wa'azi ya wa'azi ga abu yana ganin ƙwaro ƙwaro tsiri tsiri bayyana ne amma sai ka jirai su gana tutawa ta yi wannan mutum yana masa ciwo yana masa zafi yana sa shi cikin damuwa yana sa shi cikin kunci sai Allah ya lalace shi da cewa na Allah la'allaka baqi'un nafsaka an la yakun لعلك باكي أن لا يقوموا مؤمنين أو كينا لعلك توبة كينا هيا مسؤولنا رسولنا يا نبينا يا حبيبنا باكي أن نفسك راح ألا كنت هل كنت ألا يكونوا مؤمنين لم يمن من لكي ووأتي فاجرنك في إيماني وبرام بنا في إيماني أنا كنت إيماني أنا كنت بشريعة أنا كنت samun rahama kana son su da cewa gobe kiyama kana son su da kyakkyawan rayuwar duniya to ka gaya musu sun sun ce ba za su yi imanin ba sun ce ba za su yi shari'a ba sun ce ba za su Allah ba فلعلك باخع نفسك على annabi yana farin ciki sai sa a wani hadisi misali na da ku kamar wanda ya haɗa wuta hakan an haɗa wuta musamman wutan dare musamman a daji ba ni suka ga sai kuma suna cewa ya suka da suna idan haka kuke neman ku fada ga mutane kuma ina rike su wandauki wannan kuna buɗe hannuna kuna ja sai kun shiga haka kuke Allah ya da kada ka halaka da kanka dan damuwa da bakin cikin kayuwa a jiba da ka'idan wa'azi ta sauke raka innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah ya yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin ba ka iya sa shari'a a zuciyar wanda kake so Allah kawai ke iya shiryar da wanda yake son ya shiryar da kuma shi ya san ahalin da ya dace da shari'a yake shiryar da ka bayanin shari'a ta bayyana gaskiya ne ka bayanin karya ne waɗanda ka la tahdi إلى صراط المستقيم إن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الساعة لناكبون kana shiryar da mutane a kan gaskiya yayi kana nuna musu amma a mallaki zukatansu wannan na ubangiji ne inna quluba bani adam bayna usba'ani min asabi ar-rahmani yuqallibuha kayfa yasha'u annabi sallallahu alaihi wa sallam ce zukatan bayi na tsakanin yatsu biyu na Allah ne yana jujjuya kamar yadda yake bukata don haka kullum ka roƙi Allah husnul khatima kada kai alfahari da imaninka kada kai alfahari da aikinka na farai ba farko ba sai ake tsoro duka mu mun karanta hadisi nan ba wanda bai sani ba har kananan yara annabi sallallahu alaihi wa sallam yace mutum yakan yi aiki irin aikin nan aljanna hatta ma ya kula بينه وبين هذه الناس جماعه يطلب عليه الكتاب ويقول بعمل اهل النار فيدعو له هذا معرفه الحق الغوغ الجماعه لا اجري في نفس ثم يمكن كي يوجد به من بكاته kaje kana hamsin cikin kana ta'a ga Allah ba ka saba ma Allah ki kai wani nan da na ke biyan da sabon mai yake kana ki ba ki kuma sai mutuwa ta je da kafar ta an dawo da ita a wuyan mutane na ruwan Allah hmm? in dai ajali ya zo to ka'ida la yastaqimuna sa'atan wa la a فلن يأتنا فلن يأتى الله نفسا إذا جاء أجلها da ta muna sosai mita ta tsantsan Mahaukai Allah ka ba ya ke yi ta cikin da da yi na hannun yi da sauri da ba da fi a yaki ziriya, ta fi da ake Allah kun yi godon mai yau yi, kyau a wajen yi, imani a wajen yi, aiki na kwarai a wajen ka. Allah ka hannun mana, ka ba mu kwabarci da gilgizari, lafiya da yi da yi da da yi da da yi da ai ko ka kai tsaya kan wani ka ce yayi ba in ka ji ka gama naka wa inna ma ala rasulin nan da labu yuri in na sha إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم فظلت أعناقهم إن شأن ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين إن شاء لا تلد لو كان ذلك في مشيئة ربنا ننزل عليهم من السماء آية kafin saukar masu da wata aya daga في ko kana so ko wanda za ta dosa ta ta tilasta ta ta babu ba ta sai ka yi imani idan Allah ya so da ya sa ta imani ya zan dole da ani a da gudawa an ce su yi su da ce wajen mu Allah ya ce ku fahimci ana ce da juna suka ce an ji a yi Allah ya ɗauka ko a bisa da hunye sama da shi to a cikin وإذن تقنى وإذن تقنى عليه فوقهم كانوا في جلته Allah ya ce to ku yi sajjada ko ta ku yi naku ya miji kuka ga kawai dutse a sama ya yana yawo yana farkowa har ya zo kusa ya nemi su lema kai ka ce lema ce ta nemi su inuwa aka ce to ko ku yi ko ku yi su yi a yin daga ko su tsaki a gidi sai suka yi gidajen suna jefe goshi suna lekawa ya sa aka ce har yau yahudawa suna gidada da gefen goshi ne za da iyaye mabiyan allah sai allah ya sha da sani yanzu ka duba mutum lafiyar shi ne ya ci ya koshi da cikakken lafiya ba kuɗi sai ka ji yana iko a gari yana ba ta a gari yana zage-zage a gani, yana abin da ya ga dama a gani. da Allah zai dan kife shi kif ya karye gida uku wariyo Allah wariyo Allah wariyo Allah ko ba haka bane yanzu ya zama ihu yana shigantara yanzu kuma ya kuma. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dole dole dole

gaskiya kuma ka je mai tawaminin kamfanin da ba kai da ba da yi ba kan da duk ina yi ta yana cikin son Allah yana zai a rai yana sama da raya da waɗannan kafirai sai mu saukar masu da wata azaba daga sama a zannan a ana kohun laha fadilina وياين تكون تكون سياسنا مرتبطة حتى أجينا بالتكليف هذا أنا في أكثر خادعين بأكثر خادعة ومن أصحاب الأعلى أكيد دون لا تتأثر كدول ابتداء بين الله يكيد إذا إذا كما يجب الآية في سؤال ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تترك الناس hatta ya kunu gumini inda Allah ya so da ba da ya zuwa cikin mala'iku ba game da masu da'a ba ne ya su ba wani sai kirkin ji ba mai saurin kai kalina wa a rana ne kalina wa a rana ne كيف الله سبحانه وتعالى يتبارك في لا يأكلون ولا يشربون ولا يتزوجون أما الكيس قوي كان هذا الله أي سكينة هم يسبحون الليل والنهار ولا يكفرون وتصلنا بالله أكيد كما الشكور وتجيا وتقوطا وتيجي وضم في قبل أيدي ba su san ta tafi yawa kuma yadda ka samu kwalama yanayi da وما يأتيهم من ذكر من الرحمن مهدة إلا كانوا عنه معرضين لا يكفيك سبيل أمدا من نقياك تغيب يا ألا تغيب لا تغيب ولا تغيب وما يأتيك من ذكر الباب والوعد هو آية جواز الفوقع أدم جديد كل من أمر الله ku kiyayi kaza zai ja muku bala'i kuma wannan mila mina rahmani daga Allah ne ke kai wanda ke kawo da abin da zai amfani domin Allah ya zama mai rahama to duk umarnin da kaji Allah ya ce yi kaza wallahi akwai rahama akwai jami akwai fadala akwai ni'ima akwai zaman lafiya sa'ada kace take umurta kaza kuma akwai barin nisantan fitina bala'i musiba Allah subhanahu wa ta'ala yake ƙoƙarin ya nisanta ka bane Allah bai taɓa umarninka da abin da ba zai amfane ka ba bai taɓa hana ka abin da zai cutar da kai ba ta'ala Allah an zalika uluwan kabira ko ka sani ko baka sani ba ko ka gano ko baka gano ba ko ka fahimta ko baka fahimta ba shari'ar Allah gaba ɗayanta mai amfani ne ga ɗan adam duniyarsa da kiyamarsa illa kanu anhu mu'ridun duk zarafin da wa'azi gargadi aya ta sauka ga irin waɗannan mutane wallahi sai sun gijire sun juya baya لنجسا لو يدور لما رب العالمين سبحانه وتعالى جسا لو ابي يدعو لما رب العالمين سبحانه وتعالى كيف نسمى بجميع مقوله من جسم كان كذلك وما احسن الناس ولو اردت بمسلمين متى يوم مكانيكية كيف تجيب نفي إيماني في الشريعة في ابتدائية إيماني بعد الإيمان sai Allah ya ce ya hasratan ala al-ibad ما يأتيهم رسول إلا كانوا به يستهزئون كيف كيف كيف Allah wajen bayin da suka tafi ka babu wani abu da zai so na wa'azi na gangaɗi mai amfani face sun koma suna izini da wannan abu suna walakanta wannan abu suna a da bai dace ba a wannan makaranta ba wanda yake ba shari'ar Allah ba ne ba a dinga Allah yake so ne kuma ke nan subhanahu ba ta'ala jalla jalalu na'am فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون فقد كذبوا فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون سبحانه وتعالى كيف قد فكروا حقيقة وأن ماي كنت أن يتألى جل جلاله كنت أن يتمنى سبحانه وتعالى جلاله sun قرية mangan كان الله صلى الله عليه وسلم من قرية لسان سبحان لا تفرح مبودتان من قرية koma wanda ga ubangiji a tafe su a yi bisani a ba su sakamako gobe kiyama sayatihim amma kuma kanu bihi yastahzibun ko a dafe ko a jima a cin nan da suke karyatawa bayaninsa da sakamakonsa zai zo gare su duniya da kiyama a duniya wanda duk da kiriyan Allah da gane balani bai ji koyarwar manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah sai ya kunta rayuwarsa sai ya tsaya cikin tsarin tsakanin da nasi na alƙur'ani wa man ahabba an zikri فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتت آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم القيامة wanda bi ya bijire ma ayoyin Allah ya yi istihzali da ayoyin Allah ya ki biyayya da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ki sanya alqur'ani ya zallita fi shari'ata subhanahu wa ta'ala ki ba mu kun da zai ɗanɗana wa ayataki zai gane ba yi da wayo domin duk wata wani bala'i ko wata musiba ba zai rabu da shi ba ne dalili mahalicinka wanda ya san abin da zai amfani ka ya ta maka abin da zai amfani ka ta ce ba shi kake so ba ta ga abin da ka kake so Dan haka ba za ka samu yadda kake so ba har sai ka dawo ma abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake Dan haka akwai kasheki da yabo cikin sura wadda za mu zo aya tana da cikin wannan sura inda Allah ta'ala yake cewa wa sayalamu alladhina mun miliyan munqalibin yanqalibuna ba da dadewa ba ta kafirai azzalimai mulkidai jiya ma na ke gani a social media wani yana cewa ba Allah ba Allah kaga ba hukaci na hankali sai abin da zai iya cewa ni ban ga Allah ba ba Allah to kuma ba mu ga hankalin ka ba ma hukaci ke in kuma kana da hankali ka samu mu gani ilhaji ga yi nan daban-daban kullum sai ta yi sabon sura mai ban mamaki mai ban mamaki to Allah ya kyale ilhaji ya yi ba wai ya sau da kai ba ne innahu yakiduna kaida wa akidu kaida فمثل الكافرين أنفرهم هويدا أعانا أن الله يتاشي كاما بسوانا كان لا دعي مصر mai kama da an fage su to zai masa aka abinin mutane kamun ne na buwayi wanda yake mai tsananin tsarki ba a iya kucewa amma su ba hana wa ta'ala ta kare mu a kiyaye mu a ba mu أولم يروا إلى الأرض كما أنبتنا فيها من كل زوج كريم ولم يروا إلى الأرض فانحمت ما فيها من كل زوج كريم إنما سلوك من قيامة إن أردت أن تكون شيء إن أمك أمك جينك إنما هي ما هي إلا حياة الدنيا نموت ونحيا وما يخلقنا إلا الدهر وتتبعهم من الله هنا لمن كان يجي ولا من كان كأنا شيء أولم يروا wai ba su gani ne ba su da hankali ne ba su tunani ne su duba ilal ardi kasar da take makata ta bushe ba tsoro ba ciyawa ba kumanni ba su kashe a kanta kan ambatina fiha to nawa muke fitar da haƙi da abinci da itatuwa daga cikin nan kamar yadda suratul hajji ne take sai wata wal arda halin jarka فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وأبت وأنبتت من كل زوج بديل domin za ka zaka ta cikin kaskanci busasshiya ta mutu amma da zaran Allah ya saukar da ruwa a kanta ga na muna fuskantar yanayin muna fatan Allah ka ba mu damina mai albarka a lokacin da aka saukar da mamakon ruwa sai ka ga ta sai ka taru sai ka shiga fitar da tsiro tsiri tsiri tsiri tsiri tsiri tsiri wasu tsohon dabbobin ku kuki da yi kiba su yi nono ku ci nama ku sha nono wasu tsare-tsaren ƴaƴan itatuwa ne su za ku amfani da shi wasu ƙwayoyin abinci ne na haɗi ku za ku amfani da shi mata'an ubangijin dai da ya sa kanzin nan da kake nufin ya ruwa ka je gona aka maka Ka kasa wannan wacce kan binciken nasa. sai wani rami mai zurfi ka ɗauki ɗan ƙwayar masara ko ƙwayan gero ɗan mitini ka sa shi a rami tukutu ka ɗebo ƙasa da ƙafanka kan keke ka danne shi sannan duk nauyin ka ka tace amma duk nauyin wannan da kuma tace ka kada Allah ya fito da shi duk nauyin kasan nan da an gabo ya fito idan ka dubi kwayan biyan wanda ake sawa a ganye a kan ka dubi kimar girmarsa ya zurfin ramin da ka sa shi a matsayin shi na ɗan mutum da yawan ƙasan da ka ɗauka ka janne shi da nauyinka da ka sa ka tace amma ka ji ana mai yaro kada ka kare ko ko ya ji ka ba ka to amma duk da wannan launin da raunin tsoho lokacin fitanka yanzu in ka duba girman ka da hannun da za a sa ka nan kai kiyasin dan kwayan da za ka saka da kiyasin girman ka da kiyasin rami a haka rami kamar wannan a sa maka tsaka kamar yadda za a sa maka ka dubi dan ilimi amma duk nauyin kasar nan ya ɓangamo shi ya waje wani lokaci sun da shinkafa sun da ga wani ɓangaren kasa ta ɗago ne ko gyaɗa ta ɗago da wani ɓangaren kasa guda nawa take don Allah ya nuna maka yana bayan da yadda ka sa hatsi ka danne bai motsi har Allah ya fitar da wani abu a jikinsa ya rubuta ya miƙe wani lokaci sai ta kada kai kuma sannan sa gani har hmm. ya ci ka tsawo ramini din nan dukkan ramini ka je ka ga farkon fitowar hmm. yau ga shi ya ga gama turuwa masa hmm. saboda Allah ne yake halitta sai cikin da haka za a ce ka buɗe da kasa da samun da kimi da samun wani imani sai zane mana haka wanda yake bai imani bai zama masa bala'i fitina musiba a wannan bid'a kan abbatna fi min kulli zawjin sami da yawa muka fitar da tsoro da cutar cutar wanda suke masu ƙayatarwa wasu akan yi su don kwalliya kwananni wasu don aiki wasu ku ci wasu su ja ƙasa ganyen ma su ke so ina a da kin lafsun Sai mata da bi da ko ta hanyar sani ba sai an ce ya kama ganci wani ma yanzu bai sallar ba sai da sai Allah ka kama mana hidimomin ka ba mu da mulmin ka إن في وما كان أكثرهم مؤمنين inna fi zalika la'aya wa ma kana aktsaruhum cikin bayanan nan da muke yi akwai ayoyi da alamomi da dalilai da hujjoji wanda za a nuna maka ko ake nuna maka Allah shi ɗaya ne kuma shi ya tantance abota Allah ko kan ka da ka a ba haka take ba shi yau ka da yadda kake gobe kama ba ka san yadda za ka kasance ba wani nan ya ce kana hamsin amma bai taɓa zuwa likita ya fara ya fara ita ke ce ba lafiya ba yana gani gaba gilashi nawa kake malam mai gilas wannan aya ce babba aya ce babba kwanfatan tsakarka shekara nawa kana da ta hau siminti ta tafi a baya ta tafi a rayu ta tafi a marmara ta tafi a dutse amma ai yau bai dace ba takalma da yawa takalmi nawa ka cinye har da mai gidi da nan kwan kwan kwan guda nawa ka cinye saboda inda ke zane karara da abin da Allah ya yi to dalili ne hujja ce wanda yake kiran ka zuwa abubuwan da ke abu. ya sa wani malami yake kawo mutum da yana sun ثم انتقي في العالم العلمي ثم اتقي تجد له صنعا بديع الفكر لكن به da جليل الادب in kana neman taya ba sai ƙwaƙaniya ba ma kauniya ta rike ka dubi kanka yanzu dukkan kun ya kuma maka bayani a kan kuran ba za a ka jirgi ba in ya so magaya maka wata ma sai ka kasa banki haka likitan ido haka likitan kwakwalwa balantana a shiga cikin cikinta wani akan hanji ya gama hanji yana neman yadda za a yi ya hanji yake wani akan zuciya wani akan hukunka wani a kodanka kenan in kan rubuta kanka ya ishe ka kasan Allah ya isa abokan amma wajen da hankali يسعد في ذلك لا آية وما كان أكثرهم مؤمنين إذا ما في يوم مكانه وتسمى في إيمان بار في فاتح فاتحي take musa ni'imar da Allah ya yi musu in kowa ya kai cikin Allah ya ke idan yawan a kan ido sai ya maka zuciyarsa duka yana neman ya dawo kuma in Allah ya kai shi sai zai baka da buru ba wanda ya kai dawo masa da gani don haka muna da manyan da yaudaki iyayen haka ba gabanin muna da zuwa, za mu ba su dama domin su gabatar mana da da wato na albarka da sa mana albarka domin su da zuwa wata rana na Amin. an ba ya samu samun manyan faki manyan manyan faki na sarkin zago a ga kuma haka akwai marakon malamai akwai garkuman malamai akwai makaman malamai akwai banzan malamai har ka zuwa malamai akwai kan sarkin malamai amma lalura ya sa ba akwai ma wakilin malamai a cikin ma a cikin lalura ba tare da wani dogon bayani ba bari mu roƙi ma kan malamai a cikin abin da ke shugaba ya gabata ya ce wannan suna ne da ita da malamai kamar da ya ce masu sarauta malamai ta na kasar mamar zulzurdo da su shida da karbar taba sarki zardo da wucin samu da zo wace shi a wannan masallaci da alfarwa ya so ya zo da kansa sai dai yake abubuwan da yawa a cikin mamallafin da yawa kuma saboda mahimmancin da ya ba a abubuwan ana rarrabawa kuma saboda mahimmancin da ya ba ma tafsirin da kuma wannan harka ya sa ya ce duk wani hakimi na da mai gari ya kubuce shi da ya ziyarci alalakalli mafi karanci wanda ake tafsiri guda goma a ainihin wannan shi ya nuna cewa yana da damuwa da kuma kula da halin da ake sakon mai martaba sarkin zazzau da wannan majalisa mai albarka na farko dai yana nika godiyarsa musamman ga malam bisa hidiman da yake na ilmantarwa shiryatarwa da kuma karantarwa da al'umma da addinin musulunci musamman a cikin wannan wata mai alfarma rahaba ya ce mu ce Allah ya saka da alheri Allah kada ya da shi da wala Allah ya tsara ma malam mutunta da da kuma shi da alheri amin kuma mabiya masu mai martaba ya ce ya gode Allah ya tsara ma malam Allah ya tsara ma kuma kada Allah ya da Allah kuma da ku basira fahimta kafin na biyu yake muhimmi ne ya ce roƙi malam da kuma sauran al'umma kun ga halin da ake ciki da ya rage don abubuwan da ake ana yi amma kuma kusa a ce abubuwan sun kankara don haka yana tsoron malam da mu jama'a ba gida mu ci gaba da zuwa a yankunmu da masallatanmu da ainihin guraren da ake gabatar da tasirai domin neman ainihin tabbatacciyar zaman lafiya domin abubuwan mutu hankali in kana da gaba ka tsira ba in kana da yaba ka tsira ba in kana da yan aiki ba ka tsira ba kuma abin da ya zama ruwan dare kullum ne kullum ko ka bude ko ko ka karanta jarida ko ka karanta talabijin in ma ka ci duka hudu kana zaune ana yi da wani jirgin wata an zo da wani ko an zo gidan wani to abin ya fi ƙarfin kowa ko a bari da Allah to muke roƙon yake roƙon mu yake roƙon malam da sa a kuma a zuwa an san ana yi amma a ci gaba da yi musamman wannan lokaci na wata mai albarka wanda ake karɓar addu'o'i yana tunani ya ka ci gaba da haka Allah zai duka dubu zukatanmu ya tausaya mana ya yaye mana wannan mutunci sannan a bisa haka kuma yana da kyau wannan maganar na wani ba na ƙarfi ba yana da kyau kuma yi addu'a mu haɗa da aiki domin sai su kukan mu da muka yi ma Allah ya kamata mu duba a ɗaiɗaikun da kuma a matsayin mu na al'umma mu ga me muke yi ba daidai ba don mu gyara domin idan muna addu'a ba ma aiki ba ma gyara muna kaza to ina tunanin zai wahala mu samu biyan bukata yana da kyau waɗannan idan eh, za mu duba tekunmu da kuma a wani tsayin da al'umma mu duba kuma abubuwan da muke ma Allah ba zai yi ba mu duba amma a wani a cikin shi kai shi magani mu dare da makwarci da makwarci kare mu ba da ruwa da kuma ya mutu shi muna yin da Allah ya ce sannan kuma tsakanin mu da Allah abinda Allah ya sa a yi dokokin shi muna yi kuma ya ga insha Allah muna tunanin zamu a ƙarshe eh, malam sarki mai wata bayana godiya ya kuma ƙara godiya ya kuma cika da Allah ya ce shi Allah ya samu albarka da ba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.